magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta a bauta masa muna masa godiya yau ma ya ba mu iko mun haɗu a wannan masallaci na umar ibn abdulaziz tsohuwar gra a cikin garin bauchi kamar yadda muka saba haɗuwa a cikin wannan wata mai albarka na ramadan domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu. yau wuni na sha bakwai a cikin watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1447 shida ga watan uku 2026 kirgin miladiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai a kafin mu amsa tambayoyi zuwa ga karatu mun samu karuwa wani bawan Allah ya shiga addinin musulunci yanzu nan dabda sallar juma'a zan kira shi gaban mutane domin al'ummar musulmai ce farin ciki da karuwa da muka samu da ɗaya daga cikin bayan Allah ya shiga addinin musulunci a wannan wuni ban jinkirta ba shi kalmar shahada har zuwa karatu ba saboda ina ganin abin da ya fi dacewa duk wanda ya zo karɓar musulunci kawai a samu a ba shi kalma ba zan ce mutum na yi sallan juma'a sai na zauna a tafsiri ba Nan ban sani ba zan zauna a tafsirin ko ba zan zauna ba shi zai kai zaunawa a tafsirin ko ba zai kai ba duba musali ba abin da yake wajibi shine da daren mutum ya zo ya ce zai shiga addinin musulunci to ba wani maganar zagaye zagaye da sa lokaci farko shine a sanar da shi mai musulunci alakana masa kalmar shahada wannan yana daga cikin abin da dan jinkirta mu ban hau mambarin juma'a da wuri ba saboda na zo kenan kafin a hau dab da zan hau sai aka kawo shi sai sai ga akwai bukatun a bashi kalmar musulunci kafin mu hau mambari ina gayyata wannan bawan Allah Jesop ko wannan shine ɗan uwanmu da ya karbi kalmar musulunci yau dab da sallar juma'a ɗin nan abin da ya gaya mini cewa ya sanar da mu yana daga cikin waɗanda mai girma gwamnan jihar bauchi ya shiga furzin kwana uku da suka wuce sababin shigarsa ya fitar da su a cikin furzin kamar yadda aka saba yi shugaba yana zuwa lokaci bayan lokaci domin ya duba wasu waɗanda za a musu yafiya ko za a biya musu bashi ko wata matsala dai wadda take bata gagara ba a yafe masa to yana daga cikin wanda ya samu wannan dama kwana uku da suka wuce mai gina gwamnan jihar Bauchi Allah ya saka mata kaidi ya fitar da su daga cikin furjin kuma zamansa sa a furjin ne ya kwaikwayi abubuwa da yawa na musulunci yayin sha'awar addinin musulunci da haka shi yasa yana fitowa yace bari ya shiga addinin musulunci muna fatan Allah madaukakin sarki ya karfafe shi a cikin wannan addini na musulunci kamar yadda ya faɗa mun sunansa jason ko to da yake musulmai suna da sunayen da suka fi jin daɗin su idan ana faɗa shi ma jason ɗin an bar shi ba wata matsala ba ce to amma dai akwai sunaye waɗanda musulmai suka saba da su wanda duk inda aka ji sunan za a gane cewa wannan sunan musulmi ne za mu so ka zaɓi wani suna daga cikin sunayen musulmai wanda daga yau za a rinka kiranka da wannan suna me sunanka na asali da kashe john jeffrey wanda suna ne ka fito a musulunci yana ya zaɓi suna abdullahi Allah ya sa ka zama bawan Allah na ƙwarai Allah ya ƙarfi ka a musulunci a shi addinin musulunci wani abu ne wanda duk wanda ya shige shi to Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa dukkan laifin da ya yi yanzu a nan duka mun fi ka laifi saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ta da islamu ya jubbu ma qablahu musulunci yana gogewa dukkan laifin da ya gabace shi duk wani laifi da kai daga kai kalmar shahada ka shiga musulunci to duk Allah madaukaki ya yafe maka dan haka kar ka ga cewa ko yau ka shiga musulunci ga sauran musulmai ko sun fi ka girma ko sun fi ka daraja in ka ji wani ya faɗa haka ma to rashin ilimin addinin musulunci ne shi ma ya sa ya faɗa muna roƙon Allah ya albarkace ka a wannan addini Allah ya karfafe ka kuma Allah madaukakin sarki ya kawo maka mafita a cikin rayuwarka domin ya bani labarin tarihin sa akwai ɗan matsaloli da yawa da suka same shi a baya wanda muke roƙon Allah madaukake kawo masa mafita to zaka iya zuwa ka zauna insha Allah mun tashi a karatu zamu haɗa ka da wanda zai ci gaba da koya maka addini kamar yadda muka saba ranar juma'a mukan karanta wasu daga cikin tambayoyin yan uwa kafin mu fara karatu a wannan yana cewa ta yaya zan rabar kawai guda hudu da ake yi kafin azahar a na rawati yana nufin kenan idan sallolin rawati da ake yi kafin sallah da bayan sallah suka tsere masa wani lokacin mutum zai zo masallaci an riga an tada sallah da haka bai da lokacin da zai yi rashin. kuma waɗannan rawatib din suna da girma suna da muhimmanci a wajen musulmi saboda ingantaccen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai muslim da sunan na Abi Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah hadisin Ummu Habiba Allah kara mata yadda tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla 12 raka'a fi yawmin wa laylatin buniya lahu bihinna baitun fil janna annabi sallallahu alaihi wasallama ce duk wanda yayi sallah raka'a goma sha biyu a cikin wuninsa da daransa da waɗannan raka'o'in da yayi goma sha biyu za a gina masa gida a aljanna ummu habiba Allah kara mata yadda tace fa ma tarabtuhunna منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ban taba barin su ba tunda ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga falalar wannan rawatu din tana da yawa to malamai suna tattaunawa tsakanin su idan mutum waɗannan rakawoyi da ake yi yadda manzon Allah ya faɗa cikin wanda suka zo a cikin sunan al-Imam Tirmidhi manzon Allah ya yi bayanin su dalla dalla 12 raka'a biyu kafin sallan asubahi raka'a hudu kafin azhar biyu bayan azhar biyu bayan magariba biyu bayan isha su ne goma sha biyu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su a to idan mutum bai samu yayi ba wani uzuri ya hana shi ya zo akan kari ba an ta da sallah ko wani abu makamancin wannan ya hana shi wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ba a ramawa to amma magana mafi inganci shine ana ramawa domin ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman sun hadu akan cewa ana rama al fajr duk malamai sun haɗu akan wannan har wanda suka ce ba a ramawa amma suka ce amma dai banda al fajr ita ana ramawa a daga cikin waɗanda suka ce ba a ramawa akwai hanafiya da malikiya su sun ce ba a ramawa amma fa sun ce ana rama al fajr rakawai guda biyu da ake yi kafin alfijir saboda hadisin al-Imam Tirmidhi da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace man lam yusalli raka'atil fajr falyusalliha ba'da ma tala'ati ash-shamsu duk wanda bai yi sallar raka'atai alfajr da ake yi guda biyu ba to ya sallace su bayan rana ta fito dan haka shi yasa malaman sai suka tafi akan cewa ana yin raka'atai alfajr in ta kwace wa mutum ana ramawa akwai malaman da suke ganin ana yi immediately bayan an yi sallar asubahi to amma dai mafi yawan malamai sun tafi akan cewa lokacin da ya fi dacewa shine bayan rana ta fito lokacin walaha saboda hadisin al-Imam Tirmidhi saboda wancan hadisin na a bisa bayan sallan asubahi akwai maganganu na ma'anarsa a wajen malamai to haka nan kuma ya zo cikin sayil bukari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ramar kawai'insa guda biyu wanda ake yi bayan azahar da bai yi su ba wannan ma yana nuna cewa idan har mutum raka'o'in sun tsere masa to zai iya yi sallan azahar ne manzon Allah yayi raka'o'i guda biyu da ya saba yi sai yayi baki wasu kabila banu abdulkai suka zo masa suka zauna da shi suna ta tattaunawa suka cinye lokaci mai yawan gaske to daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya rama aka tambaye shi wata sallah kake yi yanzu sai ya ce ai kawai da na saba yi ne bayan sallah azhar aka shagaltar da ban yi ba dan haka rike yin yanzu wannan yana nuna kenan ana iya ramawa a haka nan hadisin na Aisha radiyallahu anha cikin sunan na Imam Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa sallama idan lam yusalli arba'an qabla dhuhri na ba'daha idan annabi sallallahu alaihi sallama bai yi raka'o'i hudu da ya saba yi kafin azhar ba na ba'daha sai ya sallace su bayan azhar wannan duka dalilai ne da suke nuna cewa ashe ana rama su to sai dai malamai suka ce wanda yake ramawa fa shine wanda yake muwazaba ma'ana wanda yake yau da kullum domin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya mai da wannan nafilfilin sa na yau da kullun ne yanayi wanda ya rike su yana yi daram to sai wani shagulgula suka dauke shi wani uzuri ya rike shi bai samu yayi ba to babu laifi zai rama wasu malaman ba har suna ganin cewa ko lokacin da aka hana nafila ne ma zaka iya ramawa to amma dai abin da fi dacewa ga bari lokacin da nafila ta halatta sai ka rama su tambaya ta biyu tana da alaka da wannan shi ma Yace ce wa'i biyu bayan isha da ake yi shin zan yi niyyarsu a sallar tarawihi wato rakawa'i guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga cikin rawatib guda goma sha biyu akwai raka'a ɗaya da ake yi raka'a biyu da ake yi bayan sallar isha'i to shine wannan bawan Allah yake tambaya wai zai iya yi niyyar a cikin tarawihi to wannan maganan tana da wato mahanga da yawa ba ɗaya ba na ɗaya ko dai ya zama mai tambayar yana nufin idan an zo yin sallar tarawihi maimakon ya yi niyyar tarawihi rakawa'i bi na farko sai ya yi niyyar rawatib zai iya ɗaukan haka wannan abin da ya tambaya zai iya zama kuma yana nufin idan an zo yin sallar tarawihi sai ya niyya biyu da tarawihi da kuma rawatib duk su haɗu a wuri ɗaya zai iya zama haka ke nufi to idan na farkon yake nufi ya halatta in na farkon yake nufi ya halatta ma'ana lokacin da za a fara sallar tarawihi sai ya kudurta cewa wannan rawatib zai yi la'alla lokacin da aka idar da sallar isha'i mai yiwa akwai wasu rakawai da suka tsere masa don haka kafin ya cika sai aka tada sallar tarawihi don haka kaga bai samu lokaci tsakanin sallar isha'i da tarawihi da zai rawatib ba domin asali shine in kana yin rawatib idan aka yi sallama daga sallar isha'i ai ana jinkiri kafin a tada sallah to a lokacin ya kamata ka yi raka'a guda biyu da ake ban sallar isha'i sai ka yi su sai kuma kai tarawihi to la'alla saboda bai samu rakawo'i duka ba yana cikawa ne ko kuma wani na shagali da ya rike ko alwalarsa ta karye ya je ne sake alwala kafin ya dawo sai aka sada sallar tarawihi to idan yayi niyyar sallar tarawihi ne a yayi niyyar rawatib lokacin da liman kuma yake yin tarawihi niyyar liman tarawihi shi kuma niyyar saratif to ya halatta sai dai kuma ya rasa wani gibi na sallar tarawihi wanda kuma shi ma bai kamata ya rasa ba bai kamata ya wasa da sallar tarawihi ba domin kar ku manta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake man sallama imami wa lam yansarif hatta sarafa al-imam kutiba lahu qiyamul laylatin duk wanda ya sallah tare da liman kuma bai bar sallar ba har sai da liman ya kammala suka gama tare to za a rubuta masa kamar dukkan daren yayi sallah cikin sa to saboda wannan bai kamata yayi wasa da wani bangare da sallar tarawih tare da liman ba dan haka me ya kamata yi anan abin da yafi kamata yi shine lokacin da aka shiga tarawih to shi ma shiga tarawih Tun da waɗannan rakawoyi guda biyun muka ce ana rama su yana da zaɓi ko dai lokacin da liman ya raka a hudu ayan an ya raka a hudu ana jinkiri kamar yadda hadisin na na'isha ya gwada hadisin na na'isha ya gwada annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka a hudu yana yin jinkiri kafin ya hudu an fahimta ko to lokacin da aka yi hudun nan kafin liman ya huta to shi kuma sai ya tashi sai yi rakawoyinsa guda biyu in yi haka kaga yi jam'i tsakanin duka abubuwa guda biya same su idan bai samu wannan damar ba limamin dan zaruru gane ya jikiri ka sa akwai limamin da ba sa jikiri ko su da su an yi sallama kawai sai a miki to idan idan idan an idar da sallah sai yayi yi sai raka'o'in insa guda biyu nan ma yana da zabi shi yasa nace tambayar tana da fiskoki da yawa zabin sa shine idan yana so ya zama sallarsa ta dare ya zama wuturi yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mustahabbi ne ba dole bane ya zama ƙarshen sallaka ta dai ita ce wuturi in yana son haka to lokacin da liman yayi wuturi suka yi wuturi tare idan liman ya zauna yayi tahiyya ya sallama shi to shi kare sallama sai tashi sai karo raka daya yanzu shi wannan raka'o'in sa guda biyu yayi ba wuturi yayi ba dan haka da yayi wannan kuma to sai ya tashi sai ya kawo kuma insa guda biyu na bayan sallan isha'i in yana so a lokacin kuma sai ya sa. in yana so kuma a gida da daddare sai ya sa. duk wannan yana da dama yi amma idan mai tambayar yana nufin yayi niyya daya ita ce sallar tarawih insa guda biyu na sallar tarawih kuma su ne insa guda biyu na rawatib wannan kan ba haka bane wannan kan ba zai yi ba domin kowace sunna ce mai zaman kanta kowace maqsudun lil zakah an tambayi shek Abdul Aziz bin Bas akan wannan an tambayi shek Muhammad bin Salih al-Uthaymeen akan wannan duka suka ce kowace sunna ce mai zaman kanta ba a hada su a cikin niyya daya Allah ya sa mu dace ah, wannan yana cewa an ce girman kai shine kin gaskiya da kuma wulakanta mutane ina neman karin bayani akan me ake nufi da ƙin gaskiya da kuma wulaƙanta mutane haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallama shi fa kowa sanin ma'anonin shari'a ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fassara girman kai da haka an yi magana akan girman kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habati khardalin min kibri annabi sallallahu alaihi wasallama yace wanda a zuciyarsa akwai misalin ƙwayar zarra na girman kai annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba wani daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ma'aikin Allah amma kuma mutum yana so ya gari gasa mai kyau takalminsa mai kyau kaza sa mai kyau kaza mai kyau yana so ya ganshi tsaf tsaf shi sai dauka girman kan kaman wannan ne girman kan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alkibru batarul haqqi wa gamdun nas ya ce shi girman kai ba wai sa riga mai kyau ne da hula mai kyau da takalmi mai kyau ba a'a abinda ake nufi da girman kai shine kin gaskiya da kuma wulakanta mutane abinda ake nufi da kin gaskiya shine a gaya maka abinda ka san gaskiya ne kuma ka fahimci gaskiya ne amma saboda wani son ranka saboda bai daidai da abin da kake so ba sai ka ki karba ka ce san ba haka bane kuma ka fahimci haka ne tunda akwai wani abin da kake so daban ba wannan ba wannan yana faruwa a kowane irin bangarorin mutane za ka iya samu wani ne saboda kana goyon bayan wani akan wani abu sai a gaya maka gaskiya ga sanan gaskiya ne kana gari to amma tunda ba ta bangaren wanda kake goyon baya bane sai ka ki gaskiyar ka ce sam kai baka yadda ba sai ya samu abun yan siyasa kana goyon bayan ko wani fati ko ta jam'iyya ko dan takara sai a gaya maka gaskiya kuma ka fahimci gaskiyar ne amma sai ka ƙi karɓa saboda abin da aka faɗa ba zai taimake ka wajen bin abin da kake so ka bi ba sai ya zama a wajen malami ya zama na cewa abin da aka faɗa ka gane gaskiya ne amma in ka karɓa ya saba wa abin da malaminka yake kai ko ya saba wa fahimtar malaminka ko ya saba wa abin da malaminka yake goyon baya sai ka ƙi karɓa kuma ka fahimci gaskiya ne to wannan shine ake nufi da ƙin gaskiya ko kuma kana ganin cewa zai hana ka wani ka na duniya in ka karɓi wannan gaskiyar zai hana ka wani abin da kake so ka cimma na rayuwarka ta duniya sai ka ki to duk wannan ya daga cikin abin da ke nuna wato kin karban gaskiya zai iya zama kuma saboda wanda ya gaya maka gaskiyar ka raina shi ne kana ganin bai kai gaya maka ba Allah kasa yake da kai a mulki ko kasa yake da kai a kuɗi ko kasa yake da kai a ilimi sai ya faɗa kuma ka fahimci gaskiya ne amma sai ka ki idan mutum bai fahimci gaskiya muna cewa in ya fahimci gaskiya saboda idan mutum bai fahimci gaskiya ba ne shi iya abin da ya fahimta tsakaninsa da Allah wannan abin da yake kaɗin shi da gaskiya bai gane wancan ne gaskiya ba to wannan ba za a ce a ƙi karɓar gaskiya ba ai bai fahimce ta ba ne wulaƙanta mutane kuma shi ne saboda Allah maɗaukakin sarki ya baka wata ɗaukaka a duniya ko dukiya ko mulki ko ilimi ko ɗaukaka kawai sai ka rinka wulaƙanta mutane ka ƙi sauraron mutane ka ki ba su haɗin kai abinda ba uzuri kake da shi ba amma sai ka ƙi sauraron su ko ka gaya musu baƙaƙen maganganu na cin mutunci na cin zarafi saboda ka san ba yadda suka iya saboda suna ƙasa da kai suna da kuɗi kana da kuɗi kuma kana ba su kana da wadaka kana taimakon su kana da mulki kuma suna ƙarƙashin ka to shi kenan suka su suka muzanta su saboda wannan daukakar da kika da ita wannan shine wulakanta mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan sufofi guda biyu su ne girman kai Allah ka raba mu da girman kai a wannan yana cewa wai ta ina ake fara sahun mata ta gaba ne ake farawa ko kuma ta baya wannan kamar kwanaki ma a nan masallacin akwai wata baiwar Allah da ta gaya min cewa wasu mata idan sun zo da yake a baranda can waje suke yin sallan tarawihi wai sai wata mata ta ce to ta baya ake ɗaukowa sahun mata da haka idan suka zo sahu na ƙarshe can za su je su yi sahu in wasu suka zo sai su yi a gabansu in wasu suka zo sai su yi a gabansu in wasu su zo su gabansu to sai wasu kuma suna ganin hakan bai musu ba ya za a ce kuma mu bari a zo ana ta zirga-zirga a gaban mu ko muna sallah ana ɗauke mana hankali kuma magana ce ta gaskiya shi sahu yadda ake fara sahun maza ba shi da bambanci yadda ake fara sahun mata asali fa addinin musulunci duk abin da shari'a ta ce ga yadda za a yi shi ba ka cewa na mata daban ne sai an samu dalili da ya cire su me yasa maza suke fara sahun su a bayan liman sahun farko saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta dan haka su ma mata wurin da suke din wurin da yake na farko anan za su tsaya shine sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhiruhunna haythu akharahunna Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ajiye su a bayan da Allah ya ajiye su a baya wannan ba yana nufin cewa wai su zai su faro ta sahun baya bane a'a wurin da aka wurin da za a bar su ya zama ta bayan mutane ne ba ta gaban mutane ba shine abin da hadisi yake nunawa ya zama mace in za ta yi sallah da maza to tana baya ne ba wai ana nufin cewa ta faro daga sahun sahun baya bane a'a sahun da yake gaba su ma a wajen nasu sahun tana nasu fara sai wanda suke bi musu sai wanda suke bi musu haka kuma kamar yadda ake fara sahu a saitin liman haka su ma idan sun zo ta saitin liman za su fara domin nan ma akwai wasu wata fahimta da wasu suke yi sai suke wani sahu ana fara shi ne ta dama kuma wannan ba haka bane kamar yadda ka san sahun farko ana farawa a saitin liman to haka sahu na biyu ma ake farawa a saitin liman haka na uku haka na hudu kuma masu irin wannan ina ganin ma suna yi ne in sun ga karamin masallaci ne amma su kansu in sun ga masallacin babba ne ba za su fara wannan abun ba idan ka samu katon masallaci mai rabin kilomita ba na tsammanin cewa in sahu na farko ya shiga in ka zo yi za ka je can ƙarshen kudu can ka je ka ɗauko sahunka ba za ka yadda ba kai ma saboda ka san cewa ka fi nisa da liman wannan yake nuna ba wai daga daman da ake cewa da dama ake farawa a'a ana nufin cewa daga setin liman ake farawa to kuma sai a bada ƙarfi a dama a bada ƙarfi a dama amma ba wai farkon sahun da a fara shi ta dama ake faruwa ba Allah ya samu dace jiya mun tsaya a tafsirin aya ta 96 a cikin suratul kahfi zamu tashi aya ta 97 fadan Allah madaukakin sarki fa masba'u an yadhharuhu wa masba'u lahu naqaba na'am a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الرحيم فما تضاعوا لَهُ نَقَبًا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعد ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا الله مدوكاكين سركي ya ba mu labarin yadda zulkarnaini ya katange waɗannan mutane da suke kusa da yajuju da majuju katanga wadda take mai ƙarfin gaske kuma tana da tsayi kamar yadda ya gabata a karatun jiya to ganin cewa wannan katanga ga yadda take sai Allah madaukakin sarki yace fa masba'u an yadhharu ba su sami iko su ketare ta ba ba za su tsallaku ba a wajen su wa mastaba'u lahu naqaban kuma ba su sami iko su huda ta ba hanya biyu ne kadai suke da ita ta yadda za a yi su fita daga cikin wannan matsalan katange sun da aka yi shine ko dai su tsallake katangar da zulkarnain ya gina ko kuma su huda ta su fito to Allah madaukakin sarki ce duka biyun ba su yi musu ba ba su iya ketare ta ba saboda tsayinta kuma su Allah madaukakin sarki bai musu basira irin basirar da yawa al'umman nan da muke ciki ba yanzu yanzu za ka samu duk tsayin abu ɗan adam yanzu zai iya yin dabara ta yadda zai samu tsani ko wani abin hawa ya tsallaka shi duk tsayinsa Allah ya hore wa 'yan adam wanda muke rayuwa yanzu a duniya kala kalan dabaru da zamu duk tsayin abu sai an samu dabarar da za a yi kaga dai duk tsayinsa a tsallake shi da helicopter ko ko matsayinsa to su Allah madaukakin sarki bai ba su basira da za su yi helicopter ba a wancan zamanin nan da aka yi su ba su samu damar da za su yi wani tsani da za su iya jinginawa a jikin su tsallaka ba duk ba su samu wannan dabarar ba don haka ba su samu iko na tsallaka shi ba kuma ba su samu iko na huda shi ba wannan ayar tana nuna mana ta kore yiwuwan a tsallaka da kuma yiwuwan su tsallaka ko yiwuwan su ƙetare fa masba'u an yadharuhu wa masba'u lahu ƙaba. a fa masba'u kalmar isba'a na farko ba a sa mata ta'un ba amma ta biyu sai aka ce wa mastaba'u sai aka sa ta'un alqur'ani da yake balarabin littafi ne daga cikin usulubin larabawa kuma duk lokacin da ya zama na cewa kalma akwai wata wanda za a iya ka za a iya canza mata zubi kuma ta ba da ma'ana to larabci daga cikin fasaharsa ne kada a maimaita kalma iri ɗaya a lokaci ɗaya in dai zai yiwu a samu wani canji a ciki to ya nuna fasaha akan ce istaba'a kuma aka ce istaba'a a larabci asalin kafar istaba'a ce to amma larabawa sukan cire ta'un din saboda sauƙaƙawa a harshe yana nan a cikin larabci sanannen abu ne istaba'a akan mai da shi istaba'a kuma duk ma'anar daya dan haka Allah madaukakin sarki sai ya ce fa masba'un wa domin a canza kalmar saboda a istaba'a ta fi nauyi akan istaba'a fa masba'u ta fi saukin fada akan wa mastaba'u saboda ba'un da ta'un duk suna da kusaci wajen mafita sannan Allah subhanahu wa ta'ala dan ya nuna mana cewa tsallakawan ya fi sauki a wajensu akan hudawa sai aka sa ta'un din a ƙarshe ba sa ta a farko ba domin asali abin da aka saba abin larabawan shine idan kalmar ana iya cire mata wani harafi kuma ta faɗu ana so a sauƙaƙe wa mutane to na farkon ne za a faɗe shi yadda yake in an zo na biyun kuma sai a cire wani harafi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bayar a kissar da ta gabata a da kissar da ta gabata kissar annabi Musa alaihi salam da Khidir yace zalika tawilu ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra na biyun kuma sai ce zalika ta'wilu ma lam tasti bai ce tasti ba sai aka shirta wani kaga a ne aka ce to amma nan hikimar da yasa ta wannan shi aka jinkirta ta a nabiyu saboda abin da muka faɗa a baya ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana duk inda aka ƙara harafi to tana ƙara wata ma'ana a nan yanzu a farko an ce fa masba'u sai na bi aka ce fa wa mattaba'u suka ce to nan abin da ake so a nuna maka shi ne hudawan ya wahala shi yasa ashe aka ƙara harfin tawun a wurin saboda a nuna maka cewa wahalar ta fi yawa a wajen hudawa akan tsallakewa tsallakewan ya fi musu sauƙi akan su huda fa masba'u an yadharuhu wa masba'u lahu naqaw a makaranta duka haka suke karantawa fa masba'u an yadharuhu wa masba'u lahu naqaba banda dai hamza a kira'ar hamza shi yana idgami fa mabba'u an yadhharu wa mastata'u lahu naqaba sai ku shigar da sai wannan cikin cikin dilala cewa zuwa ga ta'un din tana nan amma an yi idgamin ta a to nan malamai suna tattaunawa saboda wasu hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam domin wannan ayar ta nuna mana cewa ba su iya tsallakawa ba kuma ba su iya hudawa ba sai daga wasu hadisai da na annabi sallallahu alaihi wasallama da take nuna yiwuwar hudawan ya juju wa majuju zuwa ga wannan katanga Allah ya ce ba za su iya tsallakewa ba kuma ba za su iya hudawa ba ko ba su iya tsallakewa ba kuma ba su iya hudawa ba to amma sai ga hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana nuna cewa za su huda a ya zo cikin musnad na Imam Ahmad hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ya'juj wa Ya ya'juj da ma'juj la yahfiruna sadda za su kokarin wato huda wannan a dutsen wannan toshiyar da aka yi kulle yomin kowace rana tun da aka rufe su kullum kokarin suke su huda kullum suna kokarin su huda hatta idza kanu yarawna shi'a ash-shams har sai sun yi kusa su ga haske-hasken rana ƙalar labi alayhi shugabansu da yake shugabantansu sai ya ce irji'u ku koma gida ku koma ɗakunanku fasata firu na hugadan gobe za ku huda yanzu a tashi gobe a zo a ci gaba in allah gobe za a huda faya'udu na ilaihi ka ashadda makana In suka dawo sai su samu kamar ya ƙara ƙarfi ma'ana kamar ya guda ba yadda yake da tsananin ƙarfi hatta idan ballagat muddatuhum har sai lokacin da lokacin su ya isa lokacin da aka ɗiba musu da zama wannan wurin yayi wa arada Allah an yab'athahum 'ala an-nas kuma Allah madaukakin sarki yana so ya koro su cikin mutane kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za su zo a ƙarshen tashin alƙiyama kusa da tashin alƙiyama idan wannan lokacin yayi a hafaru hatta idza kadu yarawna shu'a ash-shams za su ci gaba da hudawa suna kokarin hudawa har sai sun yi kusa su ga haske hasken rana qala alladhi alaihim wanda yake shugabantar su sai ce irji'u ku koma fa satahzirunahu qadan insha Allah sai ce in Allah ya so gobe kan za ku huda da tun da suke faɗa kullum mutum insha Allah to waɗannan ya juje wa bajujun mabarnata me ya hada su da insha Allah yana daga cikin abin da wasu malamai suka tambaya me ya hada su da insha Allah su mutanen Allah ne da za su ce insha Allah wasu suka ce da Allah wani ne a cikin su zai imani sai ce insha Allah ya yadda da samuwar Allah ya ce insha Allah wasu suka ce a'a yadda mutane suka saba faɗin insha Allah ba da nufi ba to haka su ma da suka ji ana insha Allah ma za su faɗa kuma albarkar insha Allah zai taimake su ai akwai abin da yawa mutane za ka ga suna yi suna cewa insha Allah ba wai nufi suke ba an tambaye ka ya ji gidan lafiya ka ce lafiya lau insha Allah ah, kana ba da labarin abin da ya faru ne ba abin da zai faru ba me kawo insha Allah ai insha Allah ana faɗan ta ne akan abin da zai faru gaba kun je kun je kaza din kuwa mun ce mun je insha Allah kaga insha Allah ana faɗan ta ne fil mustaqbal ai akan abin da zai faru in dai ba a marhabar murji'a ba wasu mutane da aka yi wata firka to suka ce saboda kawai suna ana faɗan kalmar ne sun ji yadda ake faɗa shi ma sai ya faɗa kawai kuma sai ta zama sai sai sai sai albarkata zai da shafe su fa yastafni sai ce insha Allah fa la ilayhi sai su koma zuwa ga wannan marfin wa huwa ka hay'atihi sai su ganshi kamar yadda su fasa take hina tarabu lokacin da kamshi dama sun yi nisa wajen kamfata wajen farfacewa sai same shi aka yake fa hu? sai su fasha shi wa yakhrujuna ala an-nas sai su fito mutane fa yanshifuna al-miya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk za su kwalface ruwa a duniya duk ruwan duniya in suka zai shanye shi wa yatahassanu an-nasu minhum fi husulihim mutane su rinka gudu suna kuya a cikin wuraren kuyarsu fa yarmuna bi sahamihim ila sama su rinka harbi sama bayan suna kashe mutane a bayan kasa kuma suna harbi sama Fatar jihu alayhi ka hay'atid dam sai Allah madaukakin sarki dawo musu da wannan kibiyar tasu da suka harbi kamar wato jini a jiki fa yaquluna sai su ce ka harna ahlal ardi wa alauna ahlas sama su ce mun gagari mutanen da suke ban kasa mun gagari wanda suke sama ba fa yab'athu Allahu alaihim naghafan sai Allah madaukakin sarki ya turo musu wasu tsuntsun wato wasu tsutsa fi riqabihim da rinka cin wuyansu fa yaqtuluhum biha sai Allah madaukakin sarki ya kashe su da wannan tsutsotsin da suka same su annabi sallallahu alaihi wasallama yace wallazi nafsi muhammad wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantsa da wanda ran annabi muhammad yake hannunsa inna dawaban ardi la tasmunu dabbobin da suke ban kasa sai sun koshi wa tashkaru shakran tayi kiba iya kiba min luhumihim wa jima'ihim saboda naman wato naman ya juju da ma juju da kuma jininsu wato ana nufin cewa dukkan dabbobin daji za a kuki da waye a lokacin sai an ga sun canza kama sun yi kiba bulbul saboda abin da zan samu na nama na ya juju da ma juju da suka mutu a bayan kasa wanda Allah ba ɗaukaki kashe su da wannan tsusa to wannan hadisin shine sai malamai suke cewa Allah madaukakin sarki ta ce fa masda'u an yadhharu wa masda'u wa masda'u ba su iya tsallakawa ba ba su iya hudawa ba nan kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ce za su huda to ai amsar shine Allah madaukakin sarki yana bada labarin abin da ya wuce shi kuma manzon Allah yana bada labarin abin da zai zo a lokacin da wannan ayat ta sauka Allah madaukakin bada labari ba su sami ikon fasawa ba kuma ba su sami ikon haurawa ba shi kuma manzon Allah yana bada labarin cewa a gaba Allah madaukakin sarki zai ba su zaman huda in ka ga sai ka cewa babu karo tsakanin waɗannan waɗannan maganganu guda biyu ayar alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ci karo ba haka nan yana daga cikin abin da ke karfafa mu cewa za su huda a hadisin da yazo cikin sahih bukhari da muslim hadisin matan annabi sallallahu alaihi wasallam Zainab da kuma da kuma ummu Habiba suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana cewa ya farka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga barci sai ce la ilaha illallah wailul lil ardi min sharrin qad iqtara futiha al yawma min radm ya'juj wa ma'juj mithlu hada mithlu hada futiha al yawm min radm ya'juj wa ma'juj mithlu hada النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله ويل للعرب kwari azaba ta tabbata ga larabawa min sharrin qad iqtaraba saboda wani sharri da ya kusanto su menene sharrin yace futi al-yawma min Ya ya'juj wa Ya yace yau an buɗe ƙofa daga cikin wannan wato gini da aka yi na yajuj wa ma'juj mithlu hadha manzon Allah sai ya hada yatsarsa babbar yatsa da manuniya yace mithlu haza kamar haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an bude kofar yajuj da Majuji kwatankwacin haka manzon Allah ya nuna wato abin da ke nuna wato ashe akwai lokacin a lokacin a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Ya juji da Majuji sun samu nasarar huda wannan katangar da zulkarnaini yi. sai dai mahuji ne karami wanda ba zai yi su fito a cikin ba ba zai yi su fito ba domin dan adam ba zai iya fita ta cikin kofar da ba ta wuce a naɗe babbar yatsa da kuma manuni yatsa ba ba zai dan adam fita cikin haka ba amma ganin cewa sun buɗe wannan to alama ce cewa musiba ta mutu shi yasa wasu malamai suka ce ishara ce zuwa ga kusatowar musibu na alamun tashar kiyama shi yasa a matar annabi sallallahu alaihi sallama sai ta ce qultu ya rasulullahi sai ce ya ma'aikin Allah ana haliku wa fi da salihun ashe za mu iya halaka a cikin mu kuma akwai mutanen kirki al'umman nan za ta halaka akwai mutanen kirki a cikinta qala na'am manzon Allah sallallahu alaihi sallama ce na'am idza kasura al-khamr yace eh idan miyagu suka yawa idan barna ta yawa annabi sallallahu alaihi wasallama yace za a iya halakar da mutane gaba daya da masu laifin da wanda ma ba su laifin ba to wannan duka yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ya juji da masu da su huda wannan katanga kuma ma har sun yi wata kofa a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tare mu da sharrin wannan halitta ta ka ya juju da majuju sai Allah madaukakin sarki ya ce qala hadha rahmatun min rabbi sai ya ce wato zulkarnaini kenan sai ya ce haza rahmatun min rabbi wannan rahmar ubangiji na ne Fa'ida idan ja'a wa rabbi idan alƙawarin ubangiji na ya zo ja'alahu ka'a Allah madaukakin sarki zai sanya shi shafaffe yayi daidai da ƙasa wa kana wa'du rabbi haqqan kuma alƙawarin ubangiji na gaskiya ne naini da yake mutumin kirki ne ba wa Allah madaukakin sarki ya ba shi mulki ka iya cewa ya mulki duniya kamar yadda wasu daga cikin malamai suka faɗa ya je iyayen da mutane cikin rayuwa a gabashin duniya da yammacin duniya da arewacin duniya duk kuma ya shimfiɗa mulkin waje kuma ana masa biyayya amma wannan abin da ya yi bai gan shi a matsayin cewa wai ƙarfinsa ne ko dabararsa ko ikonsa ba ya ce a'a haza rahmatun min rabbi wannan toshewa kofar fitar ya juji da ma juji da nayi rahmar ubangiji na ne wannan abin da nayi na wannan toshe kofa da irin wannan gini da karahu da tagulla ko dalma wannan fa ba dabara ta bace ba wayo ba ba wayo na ba iko ne na Allah subhanahu wataala duk masu mulki inna Allah ne to haka suke duk nasarar da suka samu suna mai da ita zuwa ga Allah subhanahu wataala annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da aka je aka dauko wannan gadon na sarkin Saba matan nan mai mulkin Saba قال الذي عنده علم من الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ظرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكثر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم لو كنت عن نبي سليمان عليه السلام يلي ما دوكو مسا قدم ونن سرونينا إفريت من الجن يتي بيه دوكو kafin annabi suleiman ya tashi daga majalisarsa ta mulki sai ga wani allazi inda huwa ilmu min alkitab wanda yana da wani ilimi na musamman da Allah madaukake ya sattar da shi yace ana ati ga bihi qabla an yartadda ilayka farfuka ni zan kawo maka shi kafin rumtsa ido da budewa kafin rufe ido da budewa ana ati ga bihi qabla an yartadda ilayka farfuka zan kawo maka shi a wannan lokaci kuma ya kawo masa shi to lokacin da wannan abin ya faru annabi sulaiman alaihi salam bai yi alfahari da damar da Allah madaukake ba shi ba In shi a'a wannan wata jarrabawa ne daga ubangiji na da yi mini ni a ashkuru am akfur Allah ya jarrabe ni ne daga ubangiji na ne wannan hada min fadli rabbi wannan daga falalar ubangiji na ne Allah ne mun falala kuma ya mun falala dan ya jarrabe ni zan gode masa ko zan masa butulci wanda ya godiya wa Allah to wa kansa yi wanda ya kafirce wa Allah madaukakin sarki to Allah mawadaci ne kuma Allah madaukaki mai girma ne annabi Sulaiman alaihi salam sai jingina wannan falala zuwa ga Allah madaukakin sarki waɗanda ba su sa'a ba a cikin mulkin da Allah madaukake ba su su ne suke jingina dukkan damar da suka samu ta mulkinsu zuwa da kashin kansu sai su ga cewa kamar dabararsu ne wayensu ne iya wasu ce wannan kuma asali sufa ce ta waɗanda ba masu imani ba haka ƙaru ne lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shi إن قارون كان من قوم موسى فبغى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبلي منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قارون الله مدوكين سركي باشي دوكيا الله مدوكين سركي إن قارون كان من قوم موسى فضبع عليه قارون كان أتجمتنا أن موسى Musa a عليهم أما baga alaihim wa atainahu min al-kunuz muka bashi taskoki ma inna mafatihahu la tanubu bil usbati ulil quwwa mabudai kawai na taskokin sa tana gagaran majiya karfi wajen dauka in qala lahu qawmuhu la tafrah mutanen su suka ce kada ai fa'ali inna Allah la yuhibbul fariqin dan Allah baya son masu alfahari wabtaghi fi ma ataka Allah daral akhirah Allah ya baka duniya amma ka nemi lahira da wannan abin da Allah madaukake baka na duniya wala tansa nasibaka min da duniya. kar ka manta rabanka na duniya ba laifi bane ka ci ka sha ka yi sutura ka hau mai tsada amma dai wabtabi fi ma a ataka Allah dar al-akhirah wala tansa nasibaka min da duniya. wa ahsin kama ahsana Allah ilayk wala tabghi fasada da ard suna ta masa wa'azi ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka ka kyautata wa mutane kada ka nemi barna a bayan gasa saboda Allah ya baka dama inda Allah la yuhibbul muslimin Allah baya san mabarnata amma qaruna sai ce inna ma utitu ala ilmi indi yace kai wannan dukiyar ba saboda kwarewa ta ce shi yasa na same ta eh ka san haka in duniya ce sai ce ai saboda ina da kasan ina da plan yace saboda plan din sai ne eh saboda plan din sai ko ya ce maka ana karanta marketing ne ka sani kuma ga can malamin sa da marketing din bai nan yana ma talauci yana ma kansa bai kula da haka ba sai ga kaman wayan sa ne da fara mutane ba su da plan ba su da kaza ba su da kaza to haka idan wani Allah madaukake ba shi mulki haka sai ce ai saboda shi ya iya siyasa ne ya iya kaza ya iya kaza ba zai tuna cewa Allah ne ya ba shi dan ya jarrabe shi to mutanen kirki idan sun samu abin da suke nema suka cimma abin da suke cimma a duniya suna ne da ni'imar zuwa ga Allah madaukakin sarki zulqarnain da yake sarki ne mai adalci sarki ne na Allah qala hada rahmatun min rabbi sai ce wannan fa daga rahmar ubangiji ne sai ce fa idza za'a adu rabbi idan kuma alƙawarin ubangiji na yazo ja'alahu dakka kamar yadda Allah mai karanta haka malamin kufa duk aka suke karantawa asim da hamza da kisa'i da kalaful ashir duk aka suke karantawa dakka'a sauran makaranta kuma fa idza jaa wa'd rabbi ja'alahu dakkan fa kana wa'd rabbi haqqan suka ce duk ma'anar tana koma zuwa ga abu daya suka ce asali da dakka'a akan ce wata ruwa wanda ba ta da a tozo sai a ce ita da dakka wato mai shafaffen baya to idan za a faɗi abu zai zama shafaffe kamar ƙasa sai a ce da ka ma'ana kamar shafaffen kamar taguwa mai shafaffen baya babu wani tudu a ciki in aka ce dakkan kuma dakka ya dukku wato abinda aka nike shi ya zama shimfiɗe a bayan ƙasa ta ga duk ma'anar tara kuma zuwa ga abu ma'ana Allah madaukakin sarki lokacin idan alƙawarin Allah ya yi to Allah madaukakin sarki zai shafe wannan katanga duk ƙarfinta Allah madaukaki zai shafe ta a ban ƙasa wa kana wa'du rabbi haqqan kuma lalle alƙawarin ubangiji na gaskiya ne wato yana nufin lokacin da tashin kiyama ya zo duk ƙarfin wannan abu Allah madaukakin sai ya zuba shi sai Allah ya ce wa tarakna ba'dhum yawma idin yamutu fi ba'd wa nufikha fi suri fa jama'na kun jama'a mun bar ba'dhum sashin su yamutu fi ba'd mun bar sashin su yana cakuda da sashi wani sashi ne yake cakuda da sashi wasu cikin malamai suka ce tun da an ce wa kana wa'du rabbi haqqan ma'ana lokacin da alƙawarin Allah ya zo idan tashin alkiyama yayi kai Allah maɗaukakin sarki ne yake cewa za mu bar dukkan halittu gaba ɗaya mutane da aljanu sashi suna cakuda da sashi suna bagegeniya suna shiga cikin juna kamar yadda ruwa yake tunkuɗan juna wa tarakna ba'dhum yawma ya mutu fi al ranar tashin alkiyama yake wasu malamai suka ce wata ranna ba abin yana komawa zuwa ga yajuji da majuji ne sai muka bar su yau mai idan a wannan ranar da bulkar ne ya katange su suna cikin wannan wuri a tare ba abubuwan yahudu ba sashi suna tunkudan sashi wato sun rasa yadda zai suna so su fita amma sun kasa sai wannan ya bangaji wannan wannan ya bangaji wannan wata ragna ba abin yau mai irin yahudu fi ba wasu malamai suka ce su dai ya zuji da majujin ne ranar da Allah madaukakin sarki ya sanya za su fito kamar yadda manzon Allah ya faɗa to a wannan ranar za su fito saboda yawan su suna bankaɗin juna waɗannan suna bugan waɗannan waɗannan suna bugan waɗannan ba tarar na ba ɗaukar yawon idan ya mutu fi ba cewa tashin alƙiyama ya fi kusa da ma'anar saboda allah maɗaukakin sarki kafin wannan maganar ya ce a fa'ira za a wa'adu rabbi ja alahu dakkan wa kana wa'adu rabbi haƙƙan wannan alƙiyama ake nufi kuma bayan ya yi maganar sai cewa nufi ka fi su fa jama'a na kun jama'a kaga za a za a busa cikin kaho kuma wannan ranar tashar kiyama da haka wasu daga cikin malamai suka ce wannan magana ta fi karfi cewa ana magana ne akan dukkan ɗan adam da ya juji da majuji da sauran mutane ka san an yi magana ya juji da majuji da sauran saura ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada yawa to shine Allah madaukakin sarki ce za a bar su sashi suna bugan sashi sashi suna bangazan sashi wato a tashin alkiyama da kai da ya juji da majuji duk wurin ku daya suna bugan ka kana bugan su wannan yana ban kadan wannan yana ban kadan wannan ban kadan wannan Allah bai dauke sarki ce wa nufika su kuma sai ayi busa cikin kaho fa hum jam'a sai mu tattara su tattara wato idan an busa kaho za a tara mutane gaba daya da na farkon su da na karshen su kowanne domin a yi musu hisabi da yajuju da majuju da sauran mutane ayan adam da aljanu duka Allah bai dauke sarki ne tattara su a wajen kuma a lokacin da ya musu hisabi akan ko abin da ya aikata na iheri ko na shari wa tarakna ba'dhum yawmin an yamutu fi ba'd wa nufika fi suri fa jama'na jama'a ina ganin sai mu ce anan abin da muka fada daidai Allah ya bamu mu abin da muka kuskure Allah ya yi mana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم إنا نسألك الأمن الاستقرار في بلادنا الله كزونا دم لافيا أجد جمو كزونا دم لافيا أجر رومو في تنتلو دمك جنس أتكم وانا جهة تامو الله بدأ في كوربنا دسو Allah ka zaunar da mu lafiya dukkan bangarorin wannan jiha Allah ka ba mu lafiya ba mu zaman lafiya ya Allah madaukakin sarki bai tsaro da suke faruwa a wasu yankoki a yankuna na wannan ƙasa ta Najeriya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka magance mana wannan ta'addanci da ake cikin wannan ƙasa duk inda in ta'adda suke Allah ka tura musu asiri Allah ka fallasa su Allah ka karya su da Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a kasar mu Najeriya duk inda musulmai suke Allah ka zo da su lafiya ya Allah madaukakin sarki duk inda gaskiya kake ka taimake ta ya Allah ka karya karya duk inda take subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin